kamar da yadda alkaluman samar da wutar lantarki ke nunawa kawo yanzu hare-haren mayakan boko ya tilasta wa kamfanin samar da wutar lantarki na WAEDC da ke kula da jihohin adama borno yobe da kuma jihar taraba rufe wasu ofisoshin kamfanin baya kuma ga kayakin da aka barnata wanda hakan ne ma yasa yanzu ake samun matsalar samar da wutar lantarki a waɗannan jihohi da yake karin haske gane da wannan batu alhaji aliyu hassan addo jami'in hula da jama'a na kamfanin ya ce yanzu haka ma kamfanin na cikin wani mawuyacin hali na rashin kuɗaɗen shiga to a yanzu ofishoshin namu da suke a borno kusan gabaki ɗaya jihar borno banda biyu ba inda ofishinmu yake aiki to gaba ɗaya kuɗin da ake samu a jihar borno kaɗai da ya kai miliyan ɗari da ishirin to yanzu abin da ake samu bai wuce miliyan biyar zuwa shida daga biyu eh, na biyu kuma a jihohin yobe muna da ofishoshi amma kuma eh, duk da cewa ofishin ba a rufe su ba akwai wasu wurare da ba za su iya eh, suje ba kamar gujuba eh, da eh, buniyadi da sauran wuraren a jihar yobe din ba a iya zuwa to kuma da wannan hare-hare da ake kaiwa cikin garin damaturu da ma potiskom inda ake ta tada bom duk waɗannan ya shafi ayyukanmu kuma kuɗin da ake samu ta wannan wurin ya ragu ainihin don ofishinmu da wukari ma mun rufe shi mun mayar da shi a takun so waɗannan abubuwa ya sun shafi wannan kamfanin nan da ne yanzu kamfanin nan yake samun kuɗaɗe ma bayan ma ga matsalar samar da wutar lantarki hare hare na boko haram ya kuma durkusa da harkokin kasuwancin waɗannan jihohi inda a bangare guda kuwa shekwata tsaron najeriya ta rufe wasu iyakokin ƙasar da ƙasar kamaru wanda a baya kuwa akan samu hada-hadar kasuwanci a tsakanin al'ummomin waɗannan ƙasashe biyu alhaji ibrahim 86 da ke zama shugaban haɗakar ƙungiyar 'yan kasuwa ta gamzaki ya ma bayyana irin matsalolin da suke fuskanta a yanzu. da suna shigowa amma da aka fa dokan nan gaskiya ya tsaye da shigowansu gaba daya waɗanda ma suke nan da suke harkan kowa ya ji tsoro ya koma kasan su ina ne din mu duka tsoro saboda ba ma wanda ke shigowa ma wanda ke nan ma ya fita amma muna ba su tabbacin cewa yanzu adamawa an samu zaman lafiya harkan kasuwanci komai ya kuma daidaita ba mu da wani matsala kowa zai shigowa yanzu harkan kasuwanci sa kamar yadda aka saba to sai dai kuma masana harkokin tattalin arziki da kasuwanci na maganin akwai buƙatar taimaka manoma da kuma 'yan kasuwan da lamarin ke shafa alhaji abdullahi damare ya ce muddin ana son harkokin kasuwanci su farfaɗo to fa lalle ko sai gwamnati ta tallafa waɗannan 'yan kasuwa wanda rashin hakan ya ce fa akwai illa babba akwai bukata gwamnati ta ɗauta shi haikan na ganin cewa ta maido da wannan a harka na kasuwanci musamman ma tsakaninmu da kamaru da kuma a chadi a bude boda a yi providing security domin mutanen da suke cin wato more rayuwarsu ta wannan hanya wanda wato wato wanda sana'o'insu dama yana nan kan wannan hanya fito da kayayyakin nan to ya kamata a yi nazari a fido da hanya wanda za su wanda zai maido da wannan aikin wannan sana'an su da su more rayuwarsu kamar da suke morewa a da domin su ci gaba da rayuwa. Fata dai shine Allah ka kwashe wannan matsala ta 'yan bindiga masu tada kiri baya wanda yanzu haka ma ke neman durkusar da arewa. Ibrahim Abdul Azizu sashin Hassan Amurka daga Yola a Najeriya.